abdullahi bin abbas da maganan aisha radiyallahu anha da mazhabin da yake son ƙarin bayani akan wannan mas'ala ya koma littafin ibn al-qayyim tahdhibus sunan a sharhi ne na abu dawud na hadisi littafin abu dawuda to yayi bayani mai tsawo akan wannan mas'ala din sai ke faɗi falyura a fa innahu muhimmun a koma ga wannan maganan da ibn al-qayyim yayi a kan wannan mujalladi biyu ne shi a tarihi sunan din to yana da muhimmanci sosai salisan abu na uku da mamaci zai amfana da shi bayan mutuwansa in mutane suka masa anhu min ayi shakhsin waliyan kana aw كان biya masa baci ga daga mutum mutum ko sa ko wani daban. a wajen ɓangaren azumi na alwashi an ce sai in waliyin sa ne ko shine in ya masa azumi shine azumin wannan da yake zai amfane shi addu'a kuma kowane irin musulmi ya masa addu'a addu'a nan za ta amfane shi sai kuma nan bashi in ana bin sa bashi ya rasu sai wani daga cikin musulmi ce zai biya wannan bashin to zai amfani mamaci hadisai sun gabata akan wannan wa fi hadithun kathiratun sabaqa zikirul kathir minha fil mas'ala ta goma sha bakwai daga cikin abin da yake haƙƙin waliyai ga wanda mamaci wanda zai wanda ya basu haƙƙin su akan su biya masa bashi mu yi bayani akan wannan har muka kawo hadisi wani sahabi da ya rasu za a masa sallah annabi ya tambaya ana bin sa bashi wanda suke tare da shi suka ce eh ana bin shi dinari guda biyu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallu ala sahibikum kuma masa sallah ni ba zan masa sallah ba sai wani sahabi abu qatada sai ce alayya ya rasulullah ya ɗauki wannan dinari guda biyu ɗin zai biya sannan ce za ka biya ka ɗauka ce eh na ɗauka zan biya za ka biya ka ɗauka so uku annabi mai mutum ce na ɗauka zan biya sai zo shi kenan bayan gobe suka haɗu yake tambayansa ka biya bashin nan na mutumin biyu ɗin nan ya kai da wannan dinari biyu sai ce ai jiya ne abun ya faru bai dare ba kenan gobe suka sake haduwa da annabi annabi sake tambayansa su ce eh na biya sai annabi to yanzu ne ya huta daga azaba kaga abin ya amfane shi kenan fa nuna bashi ko ga ba wanda ba wali mutum ba iya biya masa bashi zai amfane shi shine wannan bayanin akan wannan ya gabata kawai shine na uku din kenan daga cikin abin da ke amfana mu mace sai mu rike sai mu gane abubuwan da muke yi a bayan mutuwa yana cikin waɗannan abubuwan da mai littafi ya lissafo da malamai suka yi magana a kansu ko wasu abubuwa daban ne wanda ba sa ciki wanda kila akwai sabani a kansu ba ko da mutum wasu sukan ce za a zai samu amfanin sa wani suka ce a'a ba zai samu amfani ba a zai mu bar abin da ake sabani mu dawo inda aka yi ittifaki a kai sai ga mutum ya rasu an bacci da bashi shekara daya ba a biya ba ana yin wasu abubuwa daban na bidiyoyi to kaga abin da ya kamata ai kenan abin da aka tabbatar da in ayi zai amfani shi in ba masa ba ana rana zaftar da shi saboda wannan bashi wannan shine na uku rabi'an na hudu ma yaf'aluhu alwaladu salihu min al'amali salihah abinda da nagari yake aikatawa na ayyuka nagari ko da bai ce wannan ya kai ma babansa ko ya yi ma babansa ba zai same shi kai tsaye in ɗa na gari ne ya yi aikin alkhairi ya karanta alkur'ani ko ya yi sadaka ko ya gina masar ko ya yi wani abu to baban nan yana da lada kullum shi sa da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi idan mutum ya mutu duk ayyukansa an yanke an daina bashi lada sai guda nawa guda uku daga shi waladun salihun ya da'u lahu to anan ko da ba ba mai masa addu'a ba yayi aiki na gari na alkhairi wanda Allah ya dora masa ko yayi ma wani to za a ba baban ladan musamman tun aikin ai ba ai da yana da cikin aikin baban aikin sa ne in tarbiya ne shi yayi wannan tarbiya makaranta shi yayi karatu alqur'ani shi ya dauko malami yayi tarbiya duk aikin sa ne saboda ka duk wani alkhairi da wannan da yayi baban zai samu kai tsaye shi yasa tarbiyantar da yaya shi kuma yana da muhimmanci bayan mutum baya nan kullum zai dinga samun alat na ayyukan lada an gane wannan na yasa inna liwalidaihi mithla ajrihi iyayensa ɗa na gari kenan iya aiki to iyayen za a ba su ladan da za a ba wannan ɗan duna an yan kusa min ajrihi in ba tare da an rage masa ladansa shi ma ba shi ɗan za a ba shi ɗari a ba baban ma ɗari wannan ɗarin bonus ne kawai na baban kuma ɗarin nashi yana nan tare da shi li'anna da min sa'yihima wa hima domin ɗa yana da cikin aikin iyayen da kuma abin da su suka suka samar don suka haifi ɗan tarbiyyantar da shi da komai aikin su ne saboda ka duk aikin da yayi yana cikin aikin iyayen to za a ba su wannan ladan wallahu azza wa jalla yaqulu wa laysa lil insani illa ma sa'a annabi ne wannan Allah yake faɗi lallai mutum bai da komi sai aikin da yayi wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yake fadi inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi an gane mafi alkhairi mafi daɗi abinda mutum ya ci daga cikin abinci daga sana'ansa to lallai ɗaya yana cin sana'an uba to kaga kenan yana cikin wannan aya wa lil insani illa ma sa'a an gane to kenan da na kirki yayi aikin alkhairi baban zai samu kai tsaye ina daga cikin abinda zai samu wannan hadisi Abu Dawuda da Nasa'i da Tirmidhi da suka inganta hadisin wa Darimi wa Ibn Majah wal Hakim wa Tayalisi wa Ahmad wa qala al Hakim صحيح shaykhain wa faqahu al الذهبي kaga wannan abin da ya kamata kenan iyaye su kodaitu wajen nuna wa 'ya'yansu ayyukan alkhairi koya musu ayyukan alkhairi dai da su a kai karantar da su alkur'ani da sauransu bai ko mutum ta kashe kuɗi a wani wuri wanda in dan ya samu iya abin da shi naji ya samu kawai ba abin da ya shafi uban misali in yayi wani aiki kamar ya karanta likita ko ya karanta wani abu yana samun kuɗi nashi ne kawai amma in aikin alheri yayi to kullum za a dinga ba uban kuɗi kina wannan tarbiya ya zama wajibi in mutum ya tsaya a kansa shi insha Allah zai samu wannan ladan ba za ta yanke masa ba har musamman in yana da yaya da yawa ko da bai yi da yawa ba kenan kaga kullum zai dinga samun lada kana yaya misali mutum yana da yaya talatin dukkan su mutanen kirki suna aikin alkhairi wannan yana karanta qur'ani wannan yana karantar da qur'ani wannan yana nafilfili na sallah na azumi wannan yana sadaka wannan yana gina rijiyoyi na burtsatsi wannan yana duka kaga kullun kawai shi eh shi sai dai masu karban bashi su zo inda ashe ana karban bashi a lahira <laughs> amma babu bayyuwa na shi kawai shi kadai so alhamdulillah kokari eh, wajen tarbiyyantar da yaya wa huwa khada'un min wujuhin la yattasi'u al majal li bayaniha akan maganan hakim da yake fadi sahihun ala sharɗi shaykhain shine imam nasir din albani shi kuskure ne amma wato akwai ta fuskoki da yawa wanda babu lokaci akan mu ambaci waɗannan maganganu walahu shahidun min hadisi abdullah ibn amr akwai hadisi abdullah dan Amru da yake bayani irin wannan hadisin shi ma رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد بسند حسن ويؤيد ما دلت عليه الآية آية والحديث أبين دا آية تكينوني كما ينا قرفف ونن وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وإن ولده من kasbihi kaga yana zarfafa ayan kenan فجي كما احاديث خاصه وردت في انتفاء الولد بعمل ولده الصالح والد بعمل ولده الصالح كالصدقه والصيام والافك ونهبي كان اكو حديثي da yawa da suka zo suka nuni cewa uba yana amfana da aikin ɗansa na gari wanda yi kasadaka kamar sadaka والصيام da azumi والافك ko yanta wani ونهبي da duk wani aikin alkhairi وهي هذه ga hadisan nan الأول أن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال إن أمي افتتلت نفسها ولم توسي وأظنها لو تكلمت تصدقت ونمت يزوج النبي صلى الله عليه وسلم تشيبا ماتا بمعنى تايمت وانفجوا كما بتي وسيا با da na ina tunani inda ta samu dama ta yi magana to da ta yi wasiya da ta yi sadaka fa hal laha ajrun in tasaddaqtu anha in tana da lada in nayi sadaka na sadaka a kanta kenan mai zaki ko na yi mata sadaka yawwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce wali ajarun kuma ni ma ina da lada qala na'am eh kana da lada ita ma tana da lada wannan babu shakka ta ga da kenan in yayi ma mahaifiyansa ko mahaifinsa sadaka zai samu ladan sadakan na ji wanda ya bayar su ma za su samu fa tasaddaqa ha sai mata sadaka أخرجه البخاري ومسلم ومالك في الموطأ وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي وأحمد والسياق للبخاري في إيداء روايتيه والزيادة الأخيرة له في الرواية الأخرى وابن ماجه وله الزيادة الثانية ولمسلم الأولى الثاني حديث نبي عن ابن عباس رضي الله عنه أن سعد بن عبادة أخى بني سعد توفيت أمه وهو غائب عنها فقال يا رسول الله In na ummini wufiyar. Wa na ga'ibun Anha? Fa hal yanzu hauhawa in ta saddaka bishiyar in Anha? Haalanan. Wannan hadisi daga Sa'ad bin Obada, dan uwan Bani Sa'ida, shima mamansa ta alhali baya nan. Da yadda a wasu ajiyajin annabi Sallallahu alaihi wa sallam. Sai mamana Bana nan, bana gari. Wa na ga'ibun Anha? Bana inda take da ta rasu. hal yanzu hauhawa in ta saddaka bishiyar Anha? cin in sadaka da wani abu na mata sadaka zai amfane ta? قال نعم سي النبي تي قال فإني أشهدك أن خائد المصراف صدقة عليها يا رسول الله كزم شيدا قونانا ما يا نوري كذا صدقاني أكنتا ka shaida na mata sadaka na ba da wannan gonan sadaka saboda na mata sadaka kaga kenan duk wanda ya samu wannan gonar riba za ta samu lada shi ma wanda ya sadakan zai samu lada yana da shin abubuwan da mamaci zai amfana da su bayan rasuwansa ka nan duk muna magana akan yaya fasalis hadisi na uku an abi hurairah radiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wa إن أبي مات وترك مالا ولم يوسي فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول ya bar kuma dukiya da yawa amma bai yi wasiya ba ya damu saboda wasiya tana da cikin abubuwa da Allah ya kwaɗe tana cikin alƙura za ka duk wata aya ta ta gado a nau'in mutane masu gado gaba ɗayansu in Allah ya magana yadda za a raba sai yi magana min ba'di wasiyatin yusa biha audaini min di wasiyatin yusina biha aw daini min di wasiyatin tusa sai yayi magana bayan wasiya bayan wasiya wannan yana nuna wasiya tana da muhimmanci sosai kuma mamacin da yayi wasiyan zai amfana da shi bayan baya nan ya zai zai zai resu misali ko kafin ma su ce bayan mutuwa na kudi na kaza na ba abu mutane wani kaza ko kuma na ba masallaci kaza ko na ba makaranta kaza ko a ɗebi kaza cikin dukiya na dinga biyan makaranta ko kuma gidana na wuri kaza na ba a yi makaranta duka wannan wasiya ne to bayan baya nan zai amfane shi to sosai ya ga bai yi ba kuma gashi da dukiya zai zo jin annabi sallallahu alaihi wasallam in muka yi masa zai amfane shi in nayi masa sadaka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce eh zai amfane shi kenan sai je yayi wannan duka hadisi na uku yana nuni dai idan ɗa sadaka da a matsayin babansa yi ma babansa sadaka to wannan sadakan za ta kai maladam zai kai ma baban أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه والبيهقي وأحمد الرابع حديثنا هدو عن عبد الله بن عمرو أن العاص بن وائل السهمي أوسى أن يؤتق عنه مئة رقبة فاعتق ابنه هشام خمسين رقبة وأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية wannan mutum hadisi daga abdullahi dan amru lallai as bin wa'il din as-sahami baban su abdullahi dan amru bin al-as bai musulunta ba shi as din bin wa'il as-sahami amma da zai mutu sai wasiya cewa a yi a masa bayi ɗari za ka yi wasiya bayan ba musulmi ba shikenan ɗansa hisham sai ya yanka guda hamsin sai shi kuma amrudin shi ma sai ce to zai yanta guda hamsin sauran amma bari je tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama tunda babansu ne ya yi wasiya ka kuma addini to zai in har addini ya yadda a yi din kuma zai samu ladan abun to bari je tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama qala hatta as'ala rasulullah sai na tambayi annabi kafin in yi wannan aiki fatan nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah inna abi ausa ayyutaka anhu mi'a wato babana yayi wasiya a kyanta masa bayi ɗari ragaba wa inna hishaman ataka anhu a hisham ya kyanta masa guda hamsin wa baqiyat alaihi hamsuna kuma hamsin sun regu akan wasiyan da yi a fa'atiku anhu zan zan masa ya samu wannan ladan فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لو كان مسلما فاتقتم أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك وفي رواية فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك da dai a ce musulmi ne sai kuka yanta masa wa'annan bayin ko kuka masa sadaka ko kuka masa hajji to ladan zai kai masa a wata riwaya da ya tabbatar da tauhidi mana da ya faɗi kalman shahada sai ya rasu in kuma masa zai amfane shi kenan bai faɗi kalman shahada ba zai amfane shi ba an gane abun na'am akhrajahu abu dawud fi akhir alwasaya wasaya wal bayhaqi abu dawud ya rawaito hadisi a littafin karshe a karshen littafin babun wasaya da ahmad eh, riwaya wa isnaduhum hasan dukkan su isnadi ingantacce ne mai kyau قال الشوكاني في نيل الأوطار في Imam Shaukani إمام الشوكاني يا شرح آه ونلتافي na kakan ibn taymiya ya rubuta shi sai yayi masa sharhi sai mai da shi naulil autar littafi ne wanda yake akan fiki kamar yadda bulugul marami yake to a wannan littafi yake fadi wa hadithul bab tadullu ala anna sadaqata min alwaladi talhaqul walidaini ba'da mautihima hadisan da aka karanto a wannan babi dukkan su suna nuni akan sadaka da ɗa zai yi ladan zai samu iyayensa guda biyu dukansu biduni wasiyatin minhuma ko da ba su yi wasiya ba wa yasilu ilaihima thawabuha ladan wannan sadakan da suka yi zai kai musu fa yukhassasu bi hadhihi al-ahadith umum qawlihi ta'ala to da wannan hadisan za a keɓe wannan ayin bi ma'ana za a yi taksisin wannan ayan da take fadi wa laysa lil insani illa ma sa'a ko da yake zai zo ya bayani ba ma zin ai ayan ita ma a kansa take magana saboda ƴaƴan mutum aikin sa ne to in sun yi aiki kaman shi yayi kaman tun aikin sa ne mutum dama bai da komai na lada sai abin da yayi ko to kuma da annabi ya gaya mana min kasbihi to kaga ba wai suna keɓance suna tafiya akan abin da ayin take tabbatarwa ko na'am walakin laysa a hadisi babu illa lukhuq as-sadaqati min al-walad wa qad anna al-walada anna walad al-insan min sa'ihi kuma ga ya tabbata ɗan mutum yana daga cikin aikin ka fala hajata ila da'wa at-taqsir ba sai sai taqsisi ba ma suna tafiya tare kenan wa ma min ghairi al-walad amma wanda ba da ba فالظاهر من الأموميات القرآنية أنه لا يصل ثوابه إلى الميت wanda ba ɗa ba a zahirin hadisai da ayoyi cewa don ka yi sadaka ga mamaci ba zai kai masa ba wannan ayoyin da hadisai a zahirinsu an gane sai da kawai fayuqafu alaiha to sai a tsaya kan inda Allah ya tsaye da muku inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya to shine waya tafi inda haddi ko inda Allah ya tsaye da mutum kada ya wuce kada ya kuma kasa hatta ya atiya dalilu ya fata bai takhsisaha sai dalili ya zo ya nuna mana wannan ayan za a iya keɓance ta da wasu abubuwa to sai mu keɓance ayan don ayan tana fari wa laysa lil insani illa ma sa mutum ba zai taɓa samun ladan wani aiki don wani aiki ba da zai amfana da shi sai abin da shi yayi da kansa ina abin da aya take maka wa anta wa anna sayahu sawfa yura kullu nafsin bima kasabat rahina ana nufin aikin da kai kawai shi za a baka ladan sa kada mutum ya kwanta ce wani wai zai zo masa sadaka daga baya ya samu lada sai dai ya'ya ne an gane to shine mai littafi yake fadi anan qultu kaga imamu shaukani ya faɗi maganan farko ce tunda wannan zahirin ayoyin da hadisan sun nuna cewa sadakan da wani zai yi ma mamaci wanda ba dansa ba ko wani aiki ba zai kai masa ladan ba zai kai masa ba zai amfana da wannan ladan ba sun ce kawai sun daga yadda dalilai hadisi da qur'ani suka zuka nuna sai mu tsaya a nan ba za mu ƙara ba sai mu ce wani shi ma in yayi sadaka ce bari wani aboki na ya rufe bari masa sadaka sadaka za ta kai masa babu wannan an gane ko wani abokin baba na ya rasu ai aboki eh, abokin baba na bari in je nema in yi masa sadaka sadakan za ta kai ba za ta kai ba ko bari in sayo qur'ani in je in rarraba da sunan wanda ya rasu ba zai kai ba a wannan zahirin ayoyi da hadisan sai ce to tunda ba mu samu wanda wani in yayi wani sai mu tsaya inda aka tsaye da mu cewa sai da kawai sai imamu nasiruddin albani ke fadi qultu wa hadha huwa alhaq wannan ita ce gaskiya allazi taqtadihi alqawaid alilmiya wanda ƙa'ida na ilimi yake hukuntawa anna alayata ala umumiha wa tana nan akan yadda take a umumin ta ba tafsisi ce to bari mu keɓe aiki iri kaza da iri kaza wa an laysa lil insani illa ma sa'a tana nan a bai shigo ba na'am shi ake magana na'am eh. babu wannan ya kawai <laughs> ga iyayensu don shi ɗa iyaye ba aikinsa ba ne ko ba gane ba wa'annan me yasa za su samu saboda aikin su ne wa laysa lil insani illa ma sa'a da yana cikin aikin iyaye su kuma iyaye ba aikin da bane an gane shine wajihin na'am وأن ثواب الصدقة وغيرها يصل من الولد إلى الوالد كوي لأنه من سعيه domin zai samu ɗaikin sadaka ko wani aiki zai ladan zai samu daga yaya zuwa iyaye domin yaya suna daga cikin min sa'ayihi suna cikin aikin iyaye bi khilafi ghairi walad sabanin wani ɗa ko wane ne lakin sai mai tarke fadi sai dai qad naqala an-nawawi wa ghairuhu al-ijma' ala anna sadaka taqa wa anil mayyit wa yasiluhu thawabaha sai imam an-nawawi ke ya naqalto ijma'i cewa sadaka da wani zai ma wani ko da ba ɗansa ba sadakan ladan zai kai ma wannan mutum in ji imam annawi kwaliki kasu na yi magana imamun nawi yakan yawa na galto ijima alhali babu ijima ya kan matsala an gane sai na ijima to mai littafi sai kawo maganarsa saboda wannan shine ka'ida ta ilimi in kaso wata magana da wani malami yayi ko da ba a kanta kake ka kawo ta daga nan sai ka bayani sai ka faɗi abin da yake raje don imam ibn kasir a mukaddimansa na tafsirinsa ya kawo bayani me fa'idan ka kawo maganganun malamai akan mas'ala don a san ga wanda suka ce eh ga wanda suka faɗi a'a ka kawo wa'in wa'annan ka kawo wa'in wa'annan kan daga ƙarshe ka faɗi rajihi da dalilinsa kada kawai ka kawo an saba maliki sun ce kaza hanafi sun ce kaza bar mutane a haka kawai su rasa abun ɗauka baka yi musu komi ba dole bayan ka faɗi maganganu an san ga na malikiya ga abin da suka dogar da shi ga na shafi'iya ga abin da suka dogar da shi yanzu me me rajihi don ka bar mutane yanzu haka kenan to dole sai ka zo ka faɗi rajihi na'am kada ka yi kuna mana wani malami Nasir din Albani wani kaset da na ji naci akan abin nan wani malami ne a Turkiya yana karantarwa to shi yana da ilimin to ɗansa kuma bai da shi to zai yi tafiya sai ya ɗora ɗan a kujeran da yake sai shi to ya ba za ka ga ba da ilimi waye waye ana kuma tambayoyi na ilimi ce duk wanda aka tambaye ka kace akwai sabani wasu sun ce kaza ya halatta wasu sun ce baya halatta kawai a wuce matsala <laughs> duk wani tambayan da aka masa yake fi khilaf ba ya kula ya juz ba ya kula ya juz ta wuce nan a'a mutane suka gane wasu biyu zai suka ce kai mutumin nan kan bai sun komai ba ba. ce bari mu yi wata tambaya mu ji me zai fada لا بشي مالا شيخ عندي سؤال شي سل شي في الله شك شي في خلاف <laughs> malam fi khilaf na ji daga malam nasiruddin albani a wani kasar na shi ina nan da kasar ne to ji akwai wai akwai shakka game da Allah ji akwai sabani <laughs> wasu ce da shakka wasu ce ba shakka wuce matsala <laughs> to ba iri wato dole ka ba mutane <laughs> mai rashi kullum in ka kawo abin da shi yasa malam nasiruddin albani ya kawo matsala sai kawo maganganun malamai da ƙarshe sai ya haɗe su sai fidda sakamako wanda mutum zai rige na'am sai ke faɗi a nan imamun ya nakalto ijima'i sadaka tana amfanan mamaci daga kowane irin mutum hakaza ga suke haka suka faɗa almayyitu fa talaquhu sai suka yi wato itlaqin sa ba qaidi wa ya yuqayyiduhu bil walad basu kai basu qayyade shi da da ba fa in sahha hadha al ijma' inji nasiruddin albani wannan ijma'in da imamu nawawi ya nakalto ya inganta daidai ne haka din ne kana mukhassisan li umumati allati ashara ilaiha ash-shawkani to kenan ya kebance mana wannan aya in dai har ba ijma'i ya tabbata don aya tana cewa allaysa lil insan illa ma sa'a to inda ijma'i ya tabbata sai to ya ijma'i ya tafsisin wannan aya akwai wani aikin da ba mutum zai yi ba kuma zai samu ladansa sai ke fadi fi ma ya ta'allaku bis sadaka ka abin da ya shafi sadaka kawai wa yadhillu ma adaha dakhilan fil umumi kasiyami sai sauran ayyuka kuma sai su shiga cikin umumi kaman azumi wa qira'atul qur'an da karanta alqur'ani wa nahayhi ma min al ibada da sauransu yace walakinnani injina bin albani ni dinnan fi shakkin kabirin min sihhatil ijma'il mazkur ina shakka akan wannan ijma'in da Imam nawawi ya ambata wa zalika li amrayn saboda al'amura guda biyu al-awwal Annan ijima'a بالمعنى الأصولي لا يمكن تحققه من غير في غير المسائل التي علمت من الدين بالضرورة ce lallai ijima'i in dai ta usul na an da aka sani ijima'i na usul da ake tafiya a kai baya tabbata a wasu matsaloli wanda ba irin abubuwan da aka san ga addini da lalura ba ba a dawon ijima'i a kansu wannan kuma matsala ba mas'ala bane mina wanda ake saninta min addini bi barura مغنى تكفركو كينا كما حقق ذلك العلماء الفهول كما يد من يما لمي سكتبتر كابن هزم كما ابن هزم في أصول الأحكام قال في أصول الأحكام والشوكاني دشوكاني في إرشاد الفهول الاتاف ثناء إرشاد الفهول وأستاذ عبد الوهاب الخلاف في كتابه أصول الفقه وغيرهم وقد أشار إلى ذلك الإمام أحمد في كلمته المشهورة في رد على من ادعى الإجماع ورواها عنه ابنه عبد الله بن أحمد في المسائل وإنما لم يدكن سوء sun ce a irin waɗannan matsala ba a maganin ijma'i a kansu ijma'i suna tabbata ne akan matsaloli wanda ke sanannu ga addini wanda suke kowa ya san su dole ne a yi amfani da su to su ne ake da'awan ijma'i a kansu shine matsala ta biyu kenan asani ce na biyu annani sabartu kaseeran min al-masail allati naqalu al-ijma' fiha na wato bididdigin matsaloli da yawa da imam nawawi ke na galto jima'i a kanta fa wajadtu al-khilafa fiha ma'rufan sai samu akwai sabani sananne bal ra'aytu madhhab al-jumhur sai naga madhhab al-jumhur ma ala khilafi da'wa al-ijma' yana sabanin da'awan ijma'i din don maganan jumhur sune kamar wanda muka yi magana akai na maganan Aisha da su Abdullahi bin Umar da kuma wannan cewa ɗa ne kawai zai amfana. babansa banda sauran mutane walau shi'itu mai littafin ki faɗi da na so an urida al'amfila da na kawo misalai ala zalika la kalamu da magana ya tsawaita wa kharajna bihi amma na hannu fi sadarihi da kuma mun fita daga abinda muke kai sai mu zama kawai wasu magana sai mu manta da abinda muke magana a kai fa hasbuna al'ana ya ishe mu a yanzu an nuzakkira bi misali wahidi mu tunatar da misali guda ɗaya kawai fa huwa naqalu an-nawawi al-ijma' shine imam a baya mun yi magana wannan a baya a wajen da annabi ya hana hadisi cewa ya hana a binne mutum da daddare ko a baya sai imamun nan ya ruwaito mana nakalto mana jima'i ya halatta ko a baya kaɗan ku shine yake tunatar da mu akwai ونقل ونقل نقل النووي الإجماع على أن صلاة الجنازة لا تكرى في أوقات المكروهة باء كرهنت أي صلى الجنائزة ألوكة دا كرهنت مع أن الخلاف فيها قديم معروف فرجع كوي ساباني دتت سنن واكثر أهل العلم على خلاف الإجماع المزعوم ما في يوم لمي سنا sabani وان khilafi da امام النووي كده كما سبق تحقيقه في المساله kamar yadda ya gabata a matsala ta 87 wa ya'ti lahu misalin akhar qariban qaribun insha Allah akwai wani misali da zai zo insha Allah wa dhahaba ba'dhum wasu malamai su kuma sun tafi ila qiyasi ghairi alwalidi ghairi ko ala alwalidi su yi qiyasin wani dama akan uba وهو قياس باطل قياس ne wanda yake ba karbe bane min wujuhin al-awwal أنه مخالف لعموميات القرآن كقوله تعالى سياسابا ما واتو القرآن تآيوي ما سيوا دكتكي ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه دون ذي ذلك يا ذلك دون كنسني kaga ɗayan ya zarkaka a wani in ba za ba ya zarkaka ya zarkaka don kanshi shine sai kawo aya wa ghayruha min al-ayati allati allaqat al-falaha wa taqulu al-jannata bil a'mali saliha ay da ayoyi da yawa da suka rata yawa to samun rabo da shiga aljanna da ayyuka nagari wala shakka anna al-walida yuzakki nafsahu bi tarbiyatihi li waladihi lalle babu shakka uba yakan tsarkake kansa ne da tarbiyyantar da ɗansa wa qiyamihi alaihi saboda a akan ɗansa fa kana lahu ajruhu so saboda haka yana da ladan wannan dan ya yi aiki mai kyau bi khilafi gairi sabani wuninsa asali na biyu annahu qiyasu ma Farigi, qiyasi ne tare da abin da yake an hada abin da bai kamata a hada ba ai qiyasi da abin da bai kamata ayi qiyasi a kansa ba idza tadhakkarta anna shara ja'ala al-walada min idan mun tuna za mu ga shari'a ta sanya da yana da cikin aikin uba kama sabaga fi hadisi aisha kama yadda ya gabata hadisin aisha falaisa huwa kasban li shi kuma ba aikin waninsa ba wallahu azza wa jalla yaqulu kullu nafsin bima kasabat rahina wa yaqulu laha ma kasabat wa alaiha maktasabat kowace rai an jingina mata abin da take ta aiki abin da ta yi aiki da shi jingina ne a gare za je ta samu sannan kuma rai abinda ta yi aiki nata ne na lada abinda ta yi na mummuna kuma nata ne laha ma kasabar wa alaiha maktasabat aikin lada da kuma aikin zunubi duk nata ne wa qad qala al-hafiz ibn kathir ibn kathir a tafsirin sa na wannan aya wallaysa lil insani illa ma sa'a yayi bayani anan sai kama la yuhmalu alaihi wizru ghairihi kamar yadda wani bai ɗaukar laifin waninsa kazalika la yasulu min al-ajr illa ma kasaba saboda haka mutum kuma ba zai samu lada ba sai aikin da yayi an gane kenan mutum ba su zai su misali sai ya dauki malamai ya ba su kuɗi su karanta ma sauke ba babansa qur'ani irin wannan ake magana kenan yanzu za a baban zai samu wannan ladan na karanta alqur'ani ba zai samu ba saboda shi karanta alqur'ani ibada ne wanda yake kaman sallah wanda wani bai ma wani ibada ne bai zaman kansa ana yi ne don neman mai lada a wurin Allah madaukakin sarki to shi ya kamata ya karanta ya samu lada ya aiki to sai wani ya karanta masa daidai yake ka ce wani ya yi masa aikin da kaman abin da ke cikin alkur'ani an gane alkur'ani ce ayi kaza bai yi ba sosai ko bayan sa sai ce wani ya zo ya yi masa zai samu wannan lada ba zai samu lada ba to haka misali karatun qur'ani shi ne wannan imamu nawawi a ibnu kasir ke faɗi a tafsirin na wannan aya tunda wani bai daukan laifi wani to haka ma wani bai daukan ladan wani je huwa a huwa li nafsihi duk abin da mutum yayi na lada to nashi ne wa min hadhihi al al-karima daga wannan aya mai girma istanbada shafi'i imamu shafi'i yayi istinbadi rahimahullah wa man ittaba'ahu da malaman da suka bi shi bi ma'ana mazan suke bi sa, anna al-qira'ata karatun al-qur'ani la yasilu ihda'u thawabiha ila al-mauta karanta qur'ani a sauke ladan don an ce mun kyautar da shi ga wani wanda ya mutu ba zai kai masa ba ko su kaga kenan ko da akwai wanda suka ce zai kai akwai mai sabani muna bukatan magana ɗaya mu rike zai yi masu cewa zai kai su suke da gaskiya zai yi masu cewa ba zai kai ba suke da gaskiya me ya kamata mutum yayi ya dauki abin da ba sabani bar sabani kuma inda ana yi ya kai da akwai wanda suka gabace mu wanda suka fi kowa sun alhairi neman lada lau ko da sun yi mai da mun gani a rubuci cewa annabi sallallahu bayan wani ya rasu matan shi Khadija bayan ta rasu ko wata matan shi ko wani ɗansa da ya tara an karanta don ladan ya kai ko ba haka ba da mun ga ya yi addu'a ya ce kuma a yi abin da zai amfane su da sabbai fa da su yi na kairan khairan la sabaquna ilayhi da sun riga mu da wannan alheri inda alherin ne to amma tun da ba su yi ba kenan sai mu gaba zai yiwu ba ga abin da suka ce yayi shine mai imamu ibn kafir ke fadi li'annahu laysa min amalihim domin wannan ba aikin su bane wala kasbihim ba su suka yi shi ba wali hadha lam yandub ila ilayhi rasul sallallahu alaihi wasallam ummato saboda ka annabi bai umurci al'umman ka su yi ba wala hakkahum alaihi bai kodai sadda su akai ba wala arshadahum bai shiratar da su ilaihi ba binassin da wani nassi wala bi ima'in ko kuma nuni ba nassi ba wani aiki da ya nuna za a iya yi annabi bai nassanta ba bai yi wani aiki ko bai yi ishara ba wanda su nuna za a iya yi da ko wasu abubuwa akan samu su ne daga ishara ba aiki ba sai ce annabi ya nuna inda akwai kaza da yayi kaza ko ba haka ba kamar yadda sai kaga ba a nassi bane ishara ne to nan ba nassi ba ishara ولم ينقل an ahadin احد من الصحابه رضي الله عنهم كما با wannan daga ɗaya daga cikin sahabai ba ولو كان خيرا inji imam ibn kathir shi da alhairi ne la sabaquna ilayhi da sun mu yi wannan alhairi duk wani alhairi gaggawa suke yi su yi imam ko ba ibn kathir ibn kathir ne okay imam shafi ne قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية شيء نقلته مقال إمام الشافعي كو بغاني با إيه مقال ابن كثير نيكو نعم daga can sama in ka duba eh, ibn kasir ke faɗi a tafsirin wannan aya wallahi ta lil insani ma sai na kalto magana imamu shafi ce imamu shafi ya yi istinbadi da shi da wanda suke biye da shi anna qira'atul qur'an la yasulu ila sayyid duk wannan magana wa a magana ibn kasir ne eh saboda yace imamu shafi ya istinbadi yace wa min hadhihi al-ayat al-karima istanbada shafii ko rahimahullah magana waye wannan wannan wa min hadhihi al-aya magana waye ibn kathir kuma gane ba an sani ka duba daga sama وقد قال ابن كثير الحافظ ابن كثير في تفسيره لهذه الآية أي كما لا يحمل عليه وزر غيره كذلك لا يصل من الأجر إلا ما كسبه هو لنفسه ومن هذه الآية استنبد من الشافعي والشافعي باشي كي نقلتو مغان إمام ابن كثير كي نقلتو إمام الشافعي يا استنباد ونن كي ألي في وني بايا wani kamar yadda mutum ba zai samu ladan aikin wani ba an gane kuma sani na'am na wuce walau kana khairan la sabaquna ilayhi wa babul qurbati duk wani aiki da ake kusantan Allah da shi a kula da wannan duk wani aiki da ake kusantar da Allah da shi sunansa me ibada duk wani aiki da ake kusantan Allah da shi sunansa ibada to a ibada kuma akwai ka'ida tawaqquf ake yi me ma'anar tawaqquf ba za ka yi ba sai ka samu umurni kai in dai ibada ne to ba za ka yi ba sai da ka samu wuri ko daga Allah ko daga Annabi sallallahu alaihi wasallama an gane yace duk wani ayyukutasar fihi ala nususi ana tsayawa ne akan nassi ko na hadisi ko na alqur'ani wala yatasarrafu fihi bi anwa'i al wal ara ba a yin tasarrufi saboda wai wani kiyasi ko kuma ra'ayoyi in dai aka ce wannan aikin ibada ne na'am a babin mu'amala ne shine nan kuma kana da dama Ka yi sai ka samu an ce wannan ba a yi daga nan sai ka tsaya a wajen ibada kuma tsayawa kake sai an ce ka yi. sallan da muke me yasa muke yi A ke musala zakka da muke me yasa fatu zakka hajjin da muke me yasa walillahi ala nasi julbait nasilon da muke yi me yasa ومن الليل فتهجر به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا saboda umarni ne duk wani ibada sai ka samu me. umarni kafin ka in ba ka samu umarni ba ka je ka to ka mutum ya yi abin nan karo da wannan aya la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulihi ya gabata gaban Allah ya gabata gaban annabi shi yasa wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukum Allah fi at-tawaqquf ake yi a wajen ibada a wajen mu'amala ne ko abin da shine zaka ce al-asl fil ashiya al-hil ko fil mu'amalati al-hil sai lokacin da aka hana ka yanzu duk kayan da ka ga dama kana duk irin takalman da kake so za ka iya sawa sai ka samu dalili da ce ah, a ba sa irin wannan dole irin abincin da ka samu sai ka samu ci za ka yi shi yasa da aka zo a ayoyi da suka hana abu sai ga abun da aka hana ne ko ake lissafowa hurmar alaikumul maitatu waddamu wal hamul khinzir kaga inda ba haka ba shi ake giya kafin a hana ta ba shanta ake yi ba saboda ba su da wani dalili na barin shanta sai da khamru wal maisir wal azlamu sai aka yi tawakkufi ibada kuma ba a yin ta sai lokacin da aka samu umurni sai a tafi shine malam yake so ya nuna mana nan to tunda maganar lada ake yi to ba dama wani ya yi ci ga aiki kaza in kai shi kana da lada sai ka samu nafsi in kuma ya ce to akwai lada to kenan ya wuce gaban annabi sallallahu alaihi wasallama an gane abun to shi sa gane bid'a haka yana da sauki yana da wahala yasa wani sai kirkiri ibada sai ya to ai istighfari da aka ce ai so kaza shikenan ba wani abu ai karatun alkur'ani me yace ba za a ce mutum ya mutu a karanta masa alkur'ani ba ba lada ake dai ba ba to ce ana samun lada a nan in ka karanta mu ne alkur'ani dan dole ka tabbatar kana da nasi da nuna in ka karanta qur'ani wani zai samu ladan ko ba haka ba in babu ka karanta to kenan ka kirkiri wata lada da annabi bai son da ita ba Allah bai umurni da ita ba ko ba gane ba na'am wa qala al-izz bin abdus salam ko magana da yawa akan wannan matsala sai mu tsaya nan mu akan magana izu bin abdussalam shine wanda yayi sharhin na at-tahawi aqidat to yayi bayani akan shi ma aladin shine insha Allah a sati mu Allah cewa wani ma wani zai ma wani ta alkur'ani ladan ta kai ga wani duka wayannan za su yi bayani a kansa asali dai ibada kamar yadda na faɗa ba za a yi ta da sunan neman ladan wani ko kai ba sai an samu murni eh wannan shine babban abu suna da maganan mai halari kada mu manta da ita In eh, in baka san hukuncin Allah aiki baka da kai aikin ibada tawaqqufi ake yi kullum sai da umurni kafin a tashi a ce za a yi ibada shi yasa idan mutum ka abin nan yace zo mu yi wata ibada sai ka tambaye shi me dalili in ya baka dalili sai ka je ka yi in ba dalili sai ka ce a ni ba zan yi ba in kuma kana cin wani abu sai ce maka haramun ne to yanzu ba kai ne zai ka kawo miki haramun ci ba shine zai kawo maka haramun hanawa tunda duk ayoyin da suka hana ko maganan aure matan da za a aure za ga wanda aka hana ne kawai aka lissafo ko duk wani abu hani sai ga abinda aka hana sai ga yan kaɗan ne sauran kenan wa hilla lakum ma wara zalik duk abinda ba wannan ba halal ne saboda haka duk inda ka zagaya a duniya ka ga wata mace in ba ta cikin wa'annan mutum da aka ambata shi kenan ka aure ta mata ne ta in ka biya sadaki ka bi hanyar da ya dace sai wa'annan da aka lissafa haka duk wani abinci da ka zagaya ka gani banda ciki wa'annan da aka lissafo maka su abin da ka gani ka je ka ci kawai ba wani abu sai dai ka gaurata ne kila cikin ka ko wani abu daban an gane na'am bari a kira